suna yawo suna yankan mutane a kan yara suna yawo suna kwace waya a jihar Kano to duk mai wannan na zan gaya muku cewar ba dan kwamfasiya ba ne ba dan tv ba ne kuma mu ba ma tare da shi ya tafi ya je gudun yan uwansa waɗancan wanda ba su da nisa da wannan

sa su a 'yan sanda wanda suke da sha'awar sss za mu tabbatar da cewar an sa su da civil defense da sauran jami'an tsaro nan ne za ka je ka yi gwaninta ka kare ƙasarka ka tabbatar da cewar kuma ta yi rayuwa mai kyau ina so in jawo hankalin matasa zaben ya zo ku tsaya musamman agent agent a saurara nnpp agent dama mu sunanmu da takenmu kasiya ne agent kada ka yi zaɓe ka tafi gida kar ka yi zane ka tafi ka koma waje ɗaya ka tare daga wurin akwati za a yi sata wannan kara wannan barayin mai hali baya baya ka kuma ba su da wani abu na dogaro a yau sun tabbata jama'ar jihar kano jama'a jihar kano zai wahala ka ci da wani mutum arziki mai daraja mai mutunci wanda ya san abin da yake wanda yake san al'umma ya tafi ya je ya ce a ci gaba da abin da ake yi a jihar kano duk wani abu na alheri abubuwan da muka gada kaka da kakanni sun sa shi a kasuwa sun sayar da shi sai kai mamaki wai wannan mutanen wanda suka yi babba saba'in tamanin amma har yanzu suna sai da makamarta wasu ba za tunani idan sun baje koli ina suke zuwa kai su inda sun je sun sayar da makamarta badala an sayar asibitoci an sayar makarantu an sayar masallatai tun daga najin ba har na zuwa idi har na har zazzala wafi an ce hana kishi wannan a tarihi tun da nake siyasa tun da nake karanta mulki a kasashen duniya ban taɓa ganin lalacewa irin wannan ta jihar kano saboda haka dama ta zo duk wanda aka bata wa rai kuka yi haƙuri to allah ya baku abu amma akwai hucewa ranar huce ta'adi da aka yi a jihar kano wannan rana ishirin da biyar ga watan haka sannan kuma da ranar goma sha da ga watan haka wannan ranaku ku tsara ku fito da ku da iyalinku fara in Allah da wannan mutane a nan za su gane kuskurensu domin duk abin da muke faɗa ɗin nan shekarun nan ba su gane kuma su gani suke yi abin da suke haka ake su na so a jawo hankalinku da cewa Thank you. Najeriya. Amma ka kalle sosai, domin ka shaida su. za samu in Allah ya yarda a ku, ku ku a ba da kuma ka zo ku ne. ana kare mutanen baya wa'annan in ka tashi idan program ɗin da muka na motoci aikinmu kenan a tallafa wa al'umma duk mun sani duk wannan ƙarya da kuke duk dama ce da taimako suka samu suka hau sama suke ɓata wa ƙasa saboda haka da wa'annan to kaji ma har da yanka mota to ku je ku rubuto mana ku rubuto su ku kawo mun san su amma ku rubuta ku a ina so in tausaya wa al'umma al'ummar jihar kano da na najeriya musamman a rashin mana mai yanzu ya zama abin da Ban da mai ana fama da talauci aka shigo da canjin kuɗi ake je ake shirya wa naira canja kudi mu canja gwamnati ƙara wannan ji waƙa irin wannan yi mun canja kuɗi canja kuɗi saboda haka mu waka kowa ya je ya ɗaura kamara ranar zaɓe a zaɓi jam'iyyar NNPP idan Allah ya ba mu nasara duk wani wanda ya yake cikinsa komai ƙanƙantarsa komai yawansa in Allah ba a canja masa cikin sauki wannan tsari tsari ne muhimmi kuma shi za siyasa take da dadi. yayin da suka ce sun canja ranar talatin da ɗaya ga wata sun ja labule sun rufe babu komawa baya yayin da muka fito muka ga masu cewar ba daidai ba ne ku kuma muka ce in allah da za mu kyala talakawa su canza kuwansu sai su kai kwana masu cewa na goyon ba sai su kai kwana sai aka koma wannan ya mai kudin da yake da su a hannu ya ce canza mana zo in gaya muku mu da muka yawo a ƙasa akwai jihohi musamman irin borno irin yobe sai ka yi tafiya sama da miliyan 100 um, um, um, uh, kilomita 100 sai kai tafiya sama da kilomita 100 baka ga banki kwaya ɗaya ba wani jarinsa na naira dubu biyar wanda dubu goma a ina ne sake da kusa suna nan ana wulakantar da su kana da dubu goma za a ce a baka dubu biyar dubu shida dubu bakwai wannan zalunci ne wanda bai kamata mai hankali shi cikin daga wannan akwai an gaya mun akwai muhimman mutane masu daraja wani dalili ya sa suke wani guri yanzu yau sun dawo cikin masu daraja yanguwarsu saboda haka mutum ne wannan manyan kawai manyan sani rogo wani special advisor ne na gauna mai ci ya sauka ya bar mukaminsa Allah ubangiji samu dace akwai honorable abdulkadir abubakar tsohon kawansula harami tsohon da biyu ya bar

Daligandu, Daligandu, Daligandu. Lafiya wata wata rabon gwamna. Bala ya sunan ka? Kami sa'adu da ba mu To ga ka ga jagora injiniyar ya a tsaron ya da taimakon da yake wa al'umma annabi Muhammad saboda haka muna goyon baya da su da limin tunani bisa wannan al'umma. To kana ganin karfin jam'iyyar na ta NNPP a taro ne ya kai a iya cin zaɓe? A insha Allah a taro ne ba da rabi da inda ba da. Masha Allah. Bring them out. 你为见到我的。 I'm gonna go on, I'm gonna go on, I'm gonna war. Temple House. la